واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أزدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة برعة وكل برعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mu da saduwa a wannan yammaci na lahadi goma ga watan ramadan bahaushe ya ce wai goma na marmari goma na wuya goma na ɗokin sallah a sha ruwa mu kuma a musulunci mu ce goma na gafara goma na rahama goma na karɓar yanci daga wuta allah ya sa mu dace goma ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina yau shekara 1441 lissafin kirista kuma yau uku ga watan biyar shekara ta 2020 allah maɗaukakin sarki ya kawo mu wannan masallaci mai albarka na sunna wanda yake ƙofar gidan alhaji muhammadu kulum a cikin wannan anguwa ta abuja kwatas cikin wannan birni namu na gombe fadar jihar gombe a kasar mu ta najeriya ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma idan ba a manta ba muna cikin suratul muhammad sura ta bakwai idan ka faro kirga daga sama sannan ina ji za mu tashi ne a farkon aya ta biyu. ألرما يا rage naka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين له الهدى وشاقوا الرسول من بعد ما تبين له الهدى لن يضروا الله شيئا نعم وسيحبط أعمالهم الله بدأ كشيء يتي إن الذين كفروا lalle waɗanda suka kafirce wasadu an sabilillahi kuma suka kange daga hanyar Allah madaukakin sarki wa shaqur rasula sannan kuma suka saba wa manzo sallallahu alaihi wa sallam min ba'di ma tabayyana lahumul huda bayan shiriya ta bayyana gare su lan yadurru Allah shay'a Allah yace ba za su cutar da Allah da komai ba wa sayuhbidu a'malahum da sannu kuma Allah madawakin sarki zai lalata ayyukansu malamai suka ce ayyuka guda uku wannan aya take nuna mana cewa suna sababa Allah madawakin sarki ya rushe wa mutum aiki aiki na farko shine alkufur billahi idan mutum ya kafirce da Allah madawakin sarki to wannan yana sababa duk wani aikin sa mai kyau ya rushe don haka aikinsa baya cikin lissafi matukar bai da imani ina fata an gane wannan abu na biyu shi ne, wato saddu an sabilillahi kangewa daga hanyar Allah madaukakin sarki idan mutum ya kange daga hanyar Allah madaukakin sarki kangewa daga hanyar Allah madaukakin sarki yana sababa sauran ayyuka su rushe abu na uku shaƙun rasula yin ayaga da manzo sallallahu alaihi wasallam annabi ya fito a dama kai ka fito a hagu ko annabi ya yi gabar kai ka yi yamma ko annabi ya miƙe kai ka zauna wannan yana jawo aikin mutum ya rushe shi yasa Allah madaukakin sarki ya jero su guda uku innal ladina kafaru lalle wayanda suka kafirci wasaddu an sabilillahi kuma suka kange daga hanyar Allah madaukakin sarki wa shaqur rasul kuma suka saba wa manzo sallallahu alaihi wasallam sai Allah madaukakin sarki yake cewa min ba'di ma tabayyana lahumul huda lan yaduru Allah shay'a bayan shari'a ta bayyana gare su ba za su cutar da Allah madaukakin sarki da komai ba wa sayuhbidu a'malahum sannan da sannu Allah madaukakin sarki zai lalata ayyukansu Allah ka sa ba mu cikin su kafirci ba karamin abu bane kar ka yarda ka ji a zuciyarka kana son kafirci ko ka mara mishi baya ya tabbata a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa abubuwa guda uku duk wanda ya same su so da su wannan din ya samu ɗanɗanon zaƙin imani duk wanda ya samu waɗannan abubuwa guda uku to shi ya fara jin test na imani menene abubuwan sai yake an ya kuna wa rasuluhu a habba ilaihi min masu wahuma ya zama Allah da manzo su ne ya fi so sama da waɗanda ba su ba duk duniya ya ji bai son kowa sai wa sai Allah madaukakin sarki sai manzo sallallahu alaihi wa sallam sannan duk wanda zai so daga baya ya bi baya sannan abu na biyu sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wa an yuhibbal mar'a yaji yana son mutum la yuhibbuhu illa lillahi baya son shi dan komai ba dan wani abu da yake bashi ba ba dan wata hidima da yake mar ba ba dan yana kare shi a wasu gurare ba shi kawai yana son shi ne don Allah madaukakin sarki saboda mutumin yana son Allah ya damu da Allah wannan yasa yake son mutumin abu na uku sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace wato an yakraha an yauda fil kufri ya zama yana ki kin komawa cikin kafirci ba da an an hullahu minhu bayan Allah ya tsamo shi daga wannan kafircin kama kurahu an yi fin nari kamar yadda yake jin kyamar a tsoma shi wuta kamar haka yake jin tsoron komawa kafirci saboda me wato saboda zafin kafirci yadda yake jin tsoron ya fada wuta haka yake jin tsoron komawa cikin kafirci wannan hadisin yana nuna mana cewa wato kafirci ba karamin abu bane ira fata an fahimci wannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya taro sahabbansa tsakiyar gare kowa ya kwanta ya taro su ya tara su da ya tara su yace kun san me yasa na tara ku suka ce a bazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba da rubir a amala fitanan ku girgayi wata fitina da ayyuka ku dage da yin aiki wata irin fitina ce da za ta zo ka in lailil kamar yankin wani dare mai duhu in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce yuzbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran mutum zai wayi gari a mumini amma kafin yamma ya zama kafiri sannan mutum zai wayi gari wa yusbihu rajulu wa yumsi rajulu mu'minan wa yumsi kafiran mutum zai maraito yana mumini sannan kafin gari ya waye kuma ya zama kafiri Allah ka tsare mu kaga saboda matsalar da kafirci yake da shi tun a wancan lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gagara bacci saboda gudun kan al'umma ta su fada kafirci ina fata an gane wannan shi yasa daga lokacin da ka kuskura aikin kafirci ya shigo cikin aikin ka to duk wani abu da kake da shi ya rushe daga kayi wani abu da zai zama kafirci ne to daga wannan lokacin duk wani aiki da kake da shi ya rushe ina fata an gane wannan shi yasa duk wani abu da aka ce maka aikata shi kafirci ne baka da masoyi kama da mutumin da ya nuna maka wannan abin sai kokari kai taka zan ka nisanci wannan abin an gane wannan akwai wasu abubuwa waɗanda suke sababa wa mutum ya zama kafir ya zama kafiri duk lokacin da mutum ya yi shirka da Allah madaukakin sarki to babu shakka mutumin ya kafirta a wannan lokaci ya zama arni an gane wannan abu na gaba duk lokacin da mutum ya saka wani wasiɗa tsakaninsa da Allah madaukakin sarki wannan mutumin a lokacin ya kafirta duk mutumin da aka ce wani kafiri ne da nassin qur'ani da nassin hadisi ya tabbata kan irin aikin da yake kafirci ne sai ya ji bai cancanci a ce ma wani kafiri ba yana dan shakka shakka to shi ma kafiri ne da wannan ya kafirta duk mutumin da ya taimaki kafiri ko ya taimaki mazhabarsa ko yake ganin mazhaban ma mazhaba ce zaman kanta a cikin sauran sirar na addini wannan shi ma kafiri ne duk mutumin da ya ɗauki ƙararsa ya kai ta wajen ɗagutu shi ma kafiri ne ina fata an gane wannan akwai abubuwa da yawa da suke kafirta mutane idan mutum ya yi izgili da wata karantarwa ta addinin musulunci misali kaman gemu kaman ɗan gale wando kaman sa hijabi kaman yin sallah a farkon lokaci kaman yin buɗe baki da wuri kaman jinkiri da suhur duk wani abu da dai addini ce sha'ira ce daga cikin sha'air na musulunci duk lokacin da mutum ya yi izgili da wannan to wannan mutumin ya kafirta yana zama ya kafirta kuma da sallar da yake jin yana yi da wani aikin da yake na alkhairi gaba ɗaya rushe a wannan lokaci kafirci yana sababa rushewar ayyuka ina fata an gane wannan abu na biyu da yake sababa rushewar ayyuka Allah madaukakin sarki yace wasaddu an sabilillahi kangewa daga hanyar Allah kangewa daga hanyar Allah ba dole sai kafiri bane yake yin sa ana samun musulmi kuma yana kangewa daga hanyar Allah shi hanyar Allah menene aiki hanyar Allah shine duk wani abu da ka sani na alkhairi duk wani abu da ya dace a yi shi na alkhairi idan ka kange zuwa gare shi ka kange ne zuwa ga hanyar Allah domin Allah madaukakin sarki shine yake kira zuwa ga alkhairi ina fata an gane wannan duk su suna kira ne zuwa ga me zuwa ga hanyar Allah shi kuma Allah yana kira ne zuwa ga me zuwa ga alkhairi to duk lokacin da aka ce ga wani alkhairi ka kange daga wani alkhairin ka ce kar a yi to a daidai wannan lokacin wannan kangewar da kake tana kokarin sababa maka ne sababa maka rushewar sauran ayyukanka Allah madaukakin sarki ka tsare maka samu dace misali kamar yanzu misali wani ne yana neman aure za a kulla aure aure hanyar Allah ce ko ba hanyar Allah ba ce to sai kai kuma ka je ka canje ka san sukar aure to yanzu wannan kai saddu an sabilillahi ko baka saddu an sabilillahi ba kai saddu an sabilillahi yanzu kai gura kake so ta ci gaba ba aure ba saboda wani shi da wata hasada take tsakaninka da wancan mutumin wannan yana iya gayyato maka fushin Allah da nisa Allah ya rusa ayyuka ta gaba daya ina fata an gane wannan kamar misali wani yana karatu yana karantar da mutane addini kawai ka ce a dakatar da shi cewa a dakatar da shi din nan zai iya sa a rusa ayyukanka domin me kayi saddu an sabilillahi ina fata an gane wannan duk lokacin da aka ce wannan aiki aiki ne na gari wani mutum ne zai ɗauki tallafi zai ba wa wasu mutane ya taimake su ka bai shawara ai alhaji ba abin da ya kamata kai ba to yanzu ka yi saddu an sabilillahi wannan zai iya jawo wato aikin kai ya rushe ina fata an gane wannan duk mutumin da wato ya ce zai taimaki wani ko zai nema mai aiki ko zai wani abu ka ce a da shi ya kamata ba ai kaza kaza ka hana shi wannan aikin to a daidai wannan lokacin ka yi saddu an sabilillahi wani mutumi yana fushi da wani maimakon ya yi kokari ya shirya da shi sai kai kokarin zuga shi ka hana shi yanzu ka yi saddu an sabilillahi wannan zai iya sa aikin kai ya rushe ban sani ba ko kun gane Allah madaukakin sarki ka tsare mu daga saddu an sabilillahi abu da uku Allah madaukin sarki yace ce me wa shaqur rasula kuma ya saba wa manzo sallallahu alaihi wasallam saba wa manzon Allah mai tsira da amincin Allah shi ma yana iya gayyato maka Allah madaukin sarki ya rusa maka ayyukanka daga lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga abin da za a yi kai ka ce a'a to wannan na iya sa aikin kai ya rushe an gane wannan shi yasa Allah madaukakin sarki ce fari yahdhar ladina yukalifuna an amrihi fal yahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم الله مدعو يجنسل كتب فليحذر الذين يخالفون عن أمره lalle waɗanda suke sabawa daga umarninsa shiwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke sabawa daga umarninsa Allah ya ce faliya hazar lalle su tsoraci an tusibahumul fitnat an tusibahum fitnatu kar wata fituna ta same su idan har suna saba umarnin manzon Allah wata fituna za ta same su aw yusibahum azabun alim ko kuwa idan ma sun ga kamar musibar bata same su ba ko sun kasa ganewa ta ne mai kamar sake daga nesa istidraji ne Allah madaukakin sarki ya musu akwai azaba mai radadi za ta same su Allah madaukakin sarki ka tsare saboda haka ya ku yan uwa bayan Allah saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba karamin bala'i bane duk lokacin da annabi ne yace ayi kaza to ka ja bakin ka kai shiru ko da ka ki ka kasa yi to kai shiru kar kai magana ina fata an gane wannan Allah madaukakin sarki ya shirye da mu amma aikin zai rushe ne gaba daya Allah madaukakin sarki ce min ba'di ma tabayyana lahumul huda malamai suka ce wannan darasin da aya take karantarwa na gaba shine yadda Allah madaukakin sarki yake bada uzuri Allah madaukakin sarki baya ɓata aikin mutumin da ya aiki da ilimin da yake hannunsa an gane wannan lokacin da shari'a ta zo maka kai ne kake zuwa kana sukar aure kai kake yin mitin da kai ake cewa wane a hana shi karatu a masallaci kaza a hana program a wuri kaza kai ne kake hana wani alaji wani da kake tare da shi kake hana yawa wani abu mai kyau kake hana ya taimaki su wani da wani duk lokacin da ka gano kai ka hana wani da wani yayi sulhu yanzu sai wa'azi ya iso maka to a lokacin idan ka bari Allah madaukakin sarki ya fitar da kai daga cikin mutanen da wato za a rusa ayyukansu ina fata an gane wannan amma inda matsalar take shine shari'a ta bayyana ta zo maka amma baka bari ba nan ne gizo yake saka an gane wannan wannan shi yake nuna cewa duk aiki da ɗan adam ya yi matuƙar ya yi aikin da ilimin da yake hannunsa to babu wato matsala da yake da ita tsakaninsa da Allah madaukake sarki daga lokacin da ilimi ya zo kai kai yi kaya cikin ilimi sai ka gano wancan abin da yake kuskure ne alhali shi ya gama yin wannan abin har ya bar duniya matuƙar da ilimi ya yi da hujja da kyakkyawar fahimta wannan ayar tana nuna cewa zai samu sakamako mai kyau ina fata an fahimci wannan shi ya sa rayuwar manzo sallallahu alaihi wa sallam idan kuka lura wasu abubuwa da sahabbai suke aikatawa suna cikin aikatawa sai a kawo aya sai a ce su daina wancan aikin kuma yanzu su ci gaba da wancan idan suka su suka ɗauki wannan sabon lokacin da ya zo musu a daidai wannan lokacin to wancan abin da suka yi gaba ɗaya an karɓe shi ba za a ce sai sun sake canjawa ba ina fata kun fahimci wannan misali lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga makka ya koma madina sai ya zama alƙiblar musulmai sukan fuskanci baitul maqdis ne idan za su sallah sai Allah madaukakin sarki ya canja musu alƙibla da su kalli ta'aba to bayan Allah madaukakin sarki ya canja musu alƙibla a lokacin da suka juya suka kalli ka'aba to akwai yan uwansu waɗanda sun mutu suna kallon baitul maqdis dan haka wannan sai yi wa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama nauyi to yanzu wannan ya za a yi su wa'yance yanzu da ba su kalli baitul maqdis ba kenan ba su da addini ba su da komi sai Allah madaukakin sarki ya ce wa makana Allahu li yudi'a imanakum wa ma kana Allahu li yudi'a imanakum إن الله بالناس لرؤوف رحيم الله يتي وما كان الله ليضيء إيمانكم Allah madaukakin sarki bai kasance dan ya bata wato imaninku ba malamai suka ce aiwa ma kana Allahu li bi'a a amalakum Allah madaukin sarki bai kasance mai bata ayyukan ku ba aikin da kuka riga kuka yi matukar an samu al'inqiyadu a cikin harkar ku to ba a bata aikin ku ba ina fata an gane wannan lokacin da yau ka samu wani wani abu wani sako na musulunci to ka janyu ka fasa wancan da ka saba da shi wannan shine ake cewa imani kuma yana cikin sharuɗa na la ilaha illallah guda bakwai guda bakwai waɗanda su ne waɗanda idan ka kiyaye su za ka samu kalmar shahadar ka ka ci gaba da maintaining ɗinta ba za ta kubuce ba suka ce wa bishuruɗin sab'atin qad da wa fi nususil wahayin haqqan waradat li'annahu lam yantafi qa'iluha bin nutqi illa haythu yastakmiluha al-ilmu wal qabulu wal yaqinu wa inqiyadu qadri ma aqulu wa sidqu wal ikhlasu wal mahabba wa faqaka Allahu lima habba. yake cewa abin nan wa bi sab'atin qad qayyidat da sharuɗa guda bakwai waɗanda haƙiƙa an riga an ƙayyade su wa fi shuruɗin wa fi wahayin haqqan warada a cikin nassosin shari'a haka suka gangaro li'annahu saboda yadda al'amari yake lam yantafi iqailuha lam yantafi iqailuha ba za ta taimaki ba za ta amfani mai fadar ta ba ita kalmar shahada bin da faɗa kawai illa haifu ya ha face har sai ya cika wa'annan sharuɗa guda bakwai wani sharuɗa ne sai ce al'ilmu ilimi wal ƙabulu wal yaƙinu da kuma yaƙini wal ƙabulu da ƙabulu wa in ƙiyadu da in ƙiyadu sai ce fadari ma a ƙulu ka gane abin da nake faɗa wasidiku sai ce da asidiku wal ikilasu da al ikilasu wal mahabba da kuma soyayyar kalmar da ma'abuta kalmar waɗannan sharuɗa ne guda bakwai na la ilaha illallah dole kai ilimin la ilaha illallah ba kawai kai ta faɗa ta kamar abin da take nufi ba a ce la ilaha illallah ka ce babu sarki sai Allah ilimin la ilaha illallah dole sai an gane wannan sannan yaqinu dole kai yaqini ka sakankance da ita ka damsu ɗari bisa ɗari abin da kake faɗa din haka yake wal qabulu sannan karɓa duk wani saƙo da ita kalmar shahada ta kawo shi to za ka karɓe shi ba tare da shakka ko kwanto ba sannan wal wa in iyadu sannan kuma da janyuwa janyuwa shine ciratuwa daga kan abin da kake zuwa wani abu yanzu nan hukuncin ya zo maka to yanzu za ka canja ka koma kan wani wanda ya zo din ba ruwanta da sabo mun saba an gane wannan shi yasa Allah madaukakin sarki ya ba mu irin wannan misalin a suratul qaha Allah yake tambaya annabi Musa wa ma tilka bi yaminika wa ma tilka bi yaminika ya Musa na'am qala hiya 'asaya atawakkau 'alayha wa aghshu biha 'ala ghanami وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى ما فعلوا قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى الله مدعوكين سلكيتي وما تلك بيمينك يا موسى menene a hannunka ya kai annabi Musa alaihi salam budar bakin annabi Musa yake cewa hiya asaya sanda ta ce a tawakawa alaiha nakan jingina a kanta wa a hushu biha ala ganani sannan nakan karkaɗo wa ƙananan dabbobi na ganyen bishiya da ita fi fiha ma'aribu ukura kuma ina da wasu buƙatu na daban da ita wannan sandar kenan annabi musa yana son sandar ko baya so tana da amfani a wajensa ko bata da shi tana da amfani ina fata an gane wannan sai Allah ya ce alqiha ya Musa jefar da ita kai annabi Musa yana cewa haka Allah ya ce fa alqaha sai ko ya jefar da ita bai ce sandattawa da nake jingina da ita nake karkado dabbobi na ganye da ita wacce ina da bukatu ma daban da ita sannan a ce in jefar da ita bai faɗi haka ba kun gane Allah madaukin sarki ya ce fa alqaha kawai sai ya jefar da ita yana jefar da ita Allah ya ce fa'iza hiya hayyatun tas'a nan take sai ta zama wata makijiya tana sauri tana fasa kai a lokacin tana sauri tana fasa kai Allah maɗaukin sarki ya ce ko zuha kamata bayan annabi Musa yana cike da tsoro idan ka ga ciki za ta tsorata ko ba za ta tsorata ba za ta tsorata shi yasa wata aya ya ce walla mudbiran sai annabi Musa ya juya a guje tunda ya ga sanda ta zama maciji tana fasa kai amma Allah ya ce kuzha Kamata ta yake an fasa gudu an fasa jin tsoron da Allah yake a kama an kama ta kun gane karatun wannan shine abin da ake bukata a musulunci kana jin naskin qur'ani ya ce kaza kawai sai ka ce magana ta gari kana jin naskin hadisi ya ce kaza kawai sai ka ce magana ta gari wannan shine motar shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah abinda ta kawo abinda la ilaha illallah ta kawo shine qur'ani abinda muhammadu rasulullah ta kawo shine hadisi to duk abin da aka kawo a wurin sai ka janyu a lokacin kawai ka canja ka ce an fasa ina fata an gane wannan to ka zama kana yin wannan daga lokacin da kake canjiwa wancan abin da kake ba daidai ba to ka ci bulus an gane ko sai Allah madaukakin sarki a sai malam yace a nan gurin wato wa in iyadu fadari ma aqulu sai yace wasidiqu kuma ya zama gaskiya abin da kake faɗa na kalmar shahada da duk saƙon da ta kawo kana faɗa ne bisa ga gaskiya kake faɗarsa sannan wasu duk wal ikilasu sannan ikilasi ya zama dan Allah ɗin kake yi da ikilasi ake yin abu sannan Allah madaukakin sarki ce wal mahabba da sannan malam yace kuma wal mahabba da soyayya ya zama kana son kalmar sama da komai kana son ma'abuta kalmar kana kin abin da yake sabanin kalmar da duk wanda suka saba wa kalmar kana kin su wannan sharaɗi ne na la ilaha da ka rasa daya to babu la ilaha tare da kai dan baka zo da sharadin ta ba Allah ya sa mun gane to muhallin shahid shine sharaɗi na hudu shine al-inqiyadu to wannan ayat tana karanta da mu al-inqiyadu janyuwa yadda sahabbai suke janyuwa wayancan da suka mutu su ma da suna raye za su janyu ko ba za su janyu ba za su janyu don haka Allah bai zama zai lalata ayyukansu ba bai zama zai lalata ayyukansu ba Allah ya ce ma kana Allahu li bi imanahu. an ambaci abin da imani dan a nuna maka cewa ayyuka suna cikin imani imani yana narke da ayyuka mun gane wannan Allah madaukakin sarki ya mu dace to sai Allah madaukakin sarki ya ce rushe ayyukan zai faru ne min mata ma tabayyana lahumul huda bayan shari'a ta zo gurin su kuma sun ki su karba shi yasa ka ji tsoron hujja ta bayyana gare ka kuma ka ki karba Allah ya sa mun gane karatu nan a nan za ka tausaya wa mutumin da ya hau hanyar da ba ita ce daidai ba aka maru wa'azi aka gaya mishi ga hanyar daidai tsakanin ƙur'ani da sunna amma ya ƙi canjawa me ya dalili wai ya samu iyayensa da kakaninsa haka suke yi akwai yiwuwar a tashi filin alkiyama iyayensa da kakanninsa su su tsallake shi kuma ne shi kuma bai tsallake ba matukar sun yi abin da kyakkyawar niyya sannan kuma da ilimin da yake hannunsu an gane wannan yana nuna da suna raye ilimin ya zo musu wannan kai da ka gano yanzu wanda ya zo maka da suna raye ya zo musu to da za su canju bai zo musu bane har Allah ya karɓi rayuwarsu to su irin wannan wa ma kana Allah li bi'a imanahum Allah bai zama mai tauye imaninsu ba an gane wannan dalilin da yasa mutum yake samun matsala shine ilimi ya zo mashi ya ƙi canjawa amma daga lokacin da ya canja sai zama rayuwar shi can baya ya ci bulus Allah ya sa mun gane karatun mu kalla ko a cikin tafiya da ake ta sunna a yanzu idan ka kalli mutanen izala na da da mutanen izala na yanzu akwai abubuwa da yawa waɗanda da ƙungiyar izala take ɗauki a kansu da dukkan mabiya wannan tafiyar suke ɗauki a kansu wanda a yanzu binciken ilimi sai ya gano kuskure ne to babu wani dalili da zai sa ka ɗamfaru kan abun ka ce a'a kawai dole sai an riƙe shi mu a amutunsa ne saboda tun malam wane da malam wane muke yin shi daga lokacin da kai wannan ka tashi daga ɗan izala an gane wannan ka koma inda ƴan izala suka fito daga ina ƴan izala suka fito daga ƴan gargajiya to daga lokacin ka zama ɗan gargajiya amma lokacin da ilimi ya zo maka to sai ka ce a'a alhamdulillahi su malam wane da malam wane muna addu'a Allah ya gafarta musu kan wanda suka yi kuma muna da kyakkyawan tsammani da suna raye yanzu aka binciko aka gano hakan ne daidai su ma haka zasu Allah sa ku gane karatu da wannan shine abin da ya kamata a tafi akai su ne suka haifi 'ya'ya sai suka saka su karatu suka ce ku je ku yi karatu taken mu shine ba za mu bi komai ba sai qur'ani da sunna a bisa fahimtar magabata wannan shi ne, wannan ƴaƴayen nasu ne suka je suka yau karatu a yanzu suka binciko har sai suka gano tafiya da ake yi akan abu kaza kuskure ne a zo a gyara shi yanzu ashe a cikin wanda nan ƴaƴan suke yi su kansu suna da contribution din su akwai gudun mota a ciki ko babu akwai gudun mota a ciki don haka akwai kurakurai da ake a bangarorin guda biyu shi mutumin da ya shawo karatun yanzu ya ƙoshi, sai ya rena su ya ce a ah, su daman can ba su da ilimi jahilai ne ba daidai suke yi ba to wannan ya nuna shi ma bai san ina ya dosa ba kun gane karatu ya nuna shi ma bai san ina ya dosa ba domin ba dan su ba da bai kai inda ya kai ba ba dan su ba duk wannan karantarwa da muke yi a yanzu da muna yi ba mu samu damar da zamu yi ba sanda aka musu dukan tsiya sanda aka kore su daga gidaddajin su sanda aka kwace matayen su wasu aka kore su ma daga garuruwansu wasu aka kore su daga guraren aiki wasu aka ɗaure su a gidajen yari wasu ma sun rasa rayuwarsu a kai sannan ne abin ya kai har aka samu damar da wato muka kai yanzu za mu zauna a gina masallaci a kunna fanka a sa wato a kawo ambultaya da maiton a kunna mu faɗi abin muka fahimta daidai ne yanzu ka isa ka ce ba su da lada eh ai baka yi ta ba idan ka ce ba su da zai kaman ka ce aikin da kake mahaifanka ba su da sakamako a ciki Allah ya sa kun gane karatu su ba su samu dama ta gina wannan masallatai irin wanda muka gina a yanzu nan ba su gina su sa kafe su sa tiles su sa fanka a'a ba wannan suka yi ba su kokari suka yi ana dukan ana koran su suna cewa sai mun yi wannan ne yasa har abin ya kawo zuwa gare mu don haka ba ilimi ba ne ba wayewa ba ne ba daidai ba ne ka ce a su ba daidai suke ba su kuskure suke idan ka zo gaba ɗaya lakcar ka da wa'azin ka zai ƙare ne a kansu daga cikin alamomin yan bid'a to in mun same ka mun samu alama ta ɗaya da muke gane yan bid'a kai dan bid'a sannan a hannu ɗaya shi kuma wanda yake raye sai ya ce abinda suka ɗora mu akan shi ɗin nan muna nan garab ba gudu ba ja da baya ko kun binciko da ilimi kun ce kuskure ne muna nan sai mun bi shi ai ba ku kai su ilimi ba to shi ma yanzu wannan daga cikin alamomin yan bid'a mun samu wata alamar shi ma dan bid'a ne yanzu dan gargajiya ne ba sunna yake yi ba dan izala bane ba sani ba ko kun gane karatun Allah madaukakin sarki ya sa mu dace Allah madaukakin sarki ya ce min ba'adi ma bayyana lahumul huda bayan shiriya ta bayyana gare su sannan suka ki to wannan zai sababa musu rushewar ayyuka amma wa'azi ya zo wajen su sun gyara to wannan ba zai ja aikin su rushe ba Allah madaukakin sarki ka taimaka mana ka ayyukan mu ya rushe sannan abu na uku a cikin wannan aya sai Allah madaukakin sarki ya ce menene falan yadurru Allah shay'a ba za su cutar da Allah da komai ba wannan yana nuna mana cewa duk yadda za ka yi ka bi ko ka ƙi ba abin da za ka yi wa Allah madaukakin sarki an gane wannan hadisul qudusi Allah madaukakin sarki ce ya ibadi innakum lam tablughu naf'i fatanfa'uni yake ya ku bayina ku sani ku ba za ku taɓa isa amfanin da za ku amfane ni ba walan tablughu durri fatadurruni ba za ku taɓa isa cutar wadda za ku cutar da ni ba in kaga ka yi amfani makanka ne idan kaga ka cutar wa kanka ne ina fata an gane wannan dalilin da yasa zaka ga mumini mai imani da ya yarda da tashin alkiyama ya gane Allah madaukakin sarki za ka ga an taba shi ya kau da kai ana cutar da shi yana yin haƙuri ba wai ha dan shi ba gidaje bane ba wai dan sakare bane sai dai shi yana tsoron a ce shi ya cutar ne idan shi ya cutar yana jin shi kan kanshi zai cutar shi mai imani a itikadin sa ne ba yadda za a iya cutar da wani duk abin da kai wa kaiwa kanka kaiwa ka samu sakamako a baya ba sani ba ko an gane Allah madaukakin sarki yake cewa lan yaduru Allah shay'a ba za su cutar da Allah madaukakin sarki da komai ba duk bala'i sabonka ka gina gidan giyar ka yadda ka ga dama ka yi zinar ka yadda ka ga dama ka yi ƙaryar ka yadda ka ga dama ka yi girman kanka da takabburancin ka a duniya yadda ka ga dama duk abin da ka ga dama na fasadi ka yi kayanka Allah ya ce ba za ka cutar da shi da komai ba kuma ka sani an yi irin wannan wanda suka fika sun gama sun wuce kai ma kuma za ka wuce cikin biyu ɗaya wallahi ko dai ka mutu ka bar matsayinka da gadarar da kake da kuɗin da kake ko kuma wannan abin ya wuce ya bakka haka ne ko ba haka bane ba za ka cutar da Allah madaukakin sarki da komai ba kuma zaman ka lafiya da zai sa ka ci gaba da maintaining position din naka shine ka bi Allah madaukakin sarki da kyau Allah madaukakin sarki ka ba mu ikon binka wannan yayi daidai da faɗin Allah madaukakin sarki kaman amila salihan fali nafsi من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون الله ملوكين سنكيوتي من عمل صالحا فلنفسه duk wanda ya aiki kyakkyawa to don kansa ne kansa wa kar ya ɗauka wani yayi wa kar ka ɗauka wai wani ya ƙware ne da na taimake shi na bashi kuɗi wane ya cuce ni lokacin da na zakka zakata na bashi an gane wannan wane ya man wayo a'a kar ka dauka haka ne man amila salihan li nafsihi duk wanda ya kyakkyawan aiki wayewa kansa yawa an gane wannan sai yace wa man asa'a duk wanda ya munanta fa alaiha kuma a kansa ne ba wai akan wani bane idan ka kwanta kai tabbacin ka har gari ya waye ba matsalar kowa a ciki kai ne zaka gani a kokon tuwanka a akushinka a ciki za ka gani idan ka miƙe ka kwana kana sallah a ciki za ka gani idan ka rinka faɗar gaskiya a cikin kwanonka za ka gani haka idan ka yi rinka yin ƙarya cikin kwanonka za ka gani ba kwanon wani ba wannan ita ce ƙa'idar Allah subhanahu wa ta'ala sannan ƙarshe duka makomar da zuwa ga Allah wajen sarki za a mayar ta Allah ka samu dace Allah ka ba mu ikon yin ayyuka kyawawa sai Allah ya ce ne Allah rahma wa sayyidu bi amalihum da sanan Allah madaukakin sarki zai lalata a su mun gama fasara wannan ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'u ar أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم الله مدعو كسر كيسي يا أيها الذين آمنوا ya ku waɗanda suka yi imani Allah madaukakin sarki yayi kira wanda Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara mishi yadda yace duk lokacin da ka kaji Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal alladina amanu to idan kana zaune ka tashi idan kana kwance ka zauna idan kana tafiya ka dakata ka karkade kunnen ka ka saurara ka ji masoyinka ne ya kira ka kuma da suna da ya fi kowane suna daraja a ce da kai ya ayyu halazi na amanu wannan sunan ya fi kowane suna matsayi da daraja a yanzu a doron duniya idan ya kira ka in ka saurara cikin biyu abu ɗaya ne zai faru ko dai zai umurce ka da abin da aikata shi alkhairi ne a duniyarka da lahirarka bai kamata ka yi sake wannan ya wuce ka ba ko kuwa zai hane ka kan abin da sharri ne gare ka a duniyarka da lahirarka wannan ma abu ne da bai kamata ka yi sake da shi ba Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani in dai kun yarda kun yi imani sai Allah ya ce adi'ullaha to ku yi wa Allah da'a wa adi'ur rasul kuma ku yi manzo sallallahu alaihi wa sallama da'a me ake nufi da adi'ullaha malamai suka ce ai ibudullaha me ake nufi da adi'ur rasul shine adi'ur rasul da kalma at malamai suka ce abubuwa ne guda hudu suna da kama da juna kowanne akwai nashi duk lokacin da aka ce ka yi wa Allah da'a ana nufin ka bauta wa Allah ne duk lokacin da aka ce ka yi biyayya wa manzo sallallahu alaihi wa sallama ana nufin kamar da'a ne duk lokacin da aka ce ka bi waɗanda suke jibantar lamari ana nufin ka musu biyayya ne duk lokacin da aka ce iyaye ana nufin ka kyautata musu ne kowanne da sunansa an gane wannan me ake nufi da da'a abinda suka ce atta'a suka ce atta'atu hiya taqlidul a'ama da'a ita ce wato rataya irin ratayar makaho rataya irin ratayar me ratayar makaho makaho idan ya kama dan jagoransa ya miƙa mar sandarsa ya rike ko kuwa ya dafa kafadarsa idan yana tafiya duk inda ya taka bi yake ko ba bi yake ba duk inda ya shiga shiga yake ko ba shiga yake ba wannan shi ake cewa at-ta'atu to shi manzo sallallahu alaihi wasallam shine ake yi mai at-ta'atu shi bi ake irin bin makaho duk inda ya daga kafa ka dora duk inda ya shiga ka shiga in ya shiga lungu ka shiga lungu idan ya fito ka fito in ya sunkuya ka sunkuya in ya miƙe ka miƙe in ya zauna ka zauna shi yasa abdullahi dan umar akwai wani guri idan ya zo sai a ga yana kan raƙumi sai ya sauka kan raƙumin sai ya ya sai ya ja raƙumin sai ya wuce aka ce me yasa kullum ka zo sai kai haka yace wata rana mun zo da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya sauka sai ya sunku ya ja raƙumin sa sannan ya wuce aka ce to a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bishiya ce a gurin dan haka tun da bishiya ce a wannan guri shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauka ya ja raƙumin yace to amma dai kun yarda annabi ya ja ya sunkuya ko suka ce eh yace to ya zama sunna Don haka Allah ce mana yi mu masa da'a ni ma kuma idan na zo gudun dole sai na ja na sun kuya duk da an sare bishiyar mun gane wannan haka ne magabata suke yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wa da'a Abdullahi dan Mas'ud ya zo zai shiga masallaci sai ji annabi sallallahu alaihi yana cewa ijlisu ku zauna kawai sai ya zauna a kofar daki kowa ya zauna ya faɗa da kafar zai shigo ɗaya ta shigo ɗaya bata shigo ba kawai ji an ce a zauna sai ya zauna annabi sallallahu alaihi yace ya kai dan mas'udu me ya zanar da kai a mawutan mutane bayan annabi ya hana wuce a zauna a kofar daki me yasa ka wuce ka zauna a inda mutane ke wucewa yace ya manzan Allah na sa kafa ta daya sai na ji kana cewa a zauna to sai na yi gudun kar in dago kafa ta kafin in shigo mala'ika ya karbi raina mala'ikan mutuwa sai ya zama Allah madaukin sarki ya karbe ni a matsayin wayanda suka saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dan haka kar in saba umarnin ka shi yasa na zauna amma idan ka bani umarni yanzu ka ce in tashi to umarni na biyu kenan sai in tashi annabi ya ce to tashi sannan ya tashi ka kalli yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke ne suke yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a haka waɗanda suka biyo su suke yi Imam Ahmad bin Hanbal Allah madaukakin sarki ya lullube kabarinsa da rahama wata rana yana karatu a wajen malaminsa sai aka zo kan wani hadisi hadisin sai ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi mishi kaho kun san kaho ko an yi marƙaho ya ba da dinari ɗaya imam ahmad bin hanbal ya ce a tsaya aka tsaya ya ce a kira mai wanzami aka ce me za a yi sai kaho za a yi mu aka ce to me ka ne ka ya ce mun karanta hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi aka ce to ka sani shi ko rashin lafiya ne yasa shi yace in ce da kunya da yayi suka ce yayi yace to ya zama sunna idan rashin lafiya ne ya sa shi ya mun haɗu filin alƙiyama ya sani amma yanzu idan ban yi ba akwai yiwuwar a tuhume ni da na karanta na ki aiki da ilimi ya sa kira wanza mai aka mar kaho ya ɗauki dinari ɗaya ya bai shi lalla dinari ɗaya ne yanzu nawa ne ban gane dubu sittin ba eh a sai da dubu saba'in da wani abu ko dubu sittin ne eh dubu sittin dubu sittin da takwas ko dubu sittin da takwas an yi kawai ya ba da dubu sittin da takwas Allah rama <laughs> ka ji wani da suke da sunar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama Allah madaukakin sarki ka samu dace to irin wannan shi ne ake cewa sa'a to wani wanda ba manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ba fa shi ne ake mishi malamai suka ce abinda ake mishi shine abin da ake cewa al-ittiba'u shine me shine al-ittiba'u akwai bambanci tsakanin at-ta'atu da al-ittiba'u shi al-ittiba'u bibiya ce idan mutum yana gaban ka kana bin shi a baya yana tafiya kana bin sa yana tafiya kana bin sa amma ba cewa aka yi lalle inda ya dora nan zaka dora ba ina fata kun gane wannan ko ba zai iya shiga wani wuri ka ce kai nan inda ya shiga nan ba lalle in shiga ba <laughs> ba zai ko kun gane shi yasa Allah madaukakin sarki a dunkule da ya haɗo sai ambaci abin da da'a yace ya ayyuhal ladina amanu adi'u Allah wa adi'u rasula wa ulil amri minkum ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'u rasul na'am أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر أمركم هنا ويفعلها فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن ahsanu ta'wila Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu ya koyar da suka imani adiullaha wa adiur rasula ku yi wa Allah da'a kuma ku yi wa manzo sallallahu alaihi wa sallama da'a sai Allah madaukakin sarki yace wa ulil amri minkum sannan da shugabanninku majibanta lamarinku malamai suka ce wancan wawun wannan wawun da aka yi adafi da shi ba tare da maimaita kalmar da'a ba shi yana nuna akwai bambanci tsakanin da'ar da aka ce a yi wa manzo sallallahu alaihi wasallama ina fata kun gane wannan shi yasa da aka ce Laha wa adi'ur rasula da sai a ce wa adi'u ulul amri minkum amma kawai sai aka ce wa ulul amri minkum su ba samu wa adi'u mai zaman kanta ba kun gane saboda akwai wani abu da zai faru to su ne za a musu kenan shine wattabi'u ulul amri minkum saboda akwai abu da zai faru me zai faru za a iya samu munaza'a tsakaninku sai Allah ya ce fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasuli idan kuka samu cece ku ce tsakani to kuma yadda shi zuwa ga Allah da manzon Allah wannan shine abin da ke akwai ita da'atul rasulu da da'atul lahi an hada su guri daya domin da'atul rasulu ita ce ibadatul lahi ibadatul lahi ita ce ne da'atul rasul ba yadda za a yi ka bauta wa Allah ba tare da yi wa Allah da'a ba ba tare da yi manzo da'a ba babu yadda za a yi ka manzo da'a ba Allah ka bauta wa ba mun gane shi yasa abdullahi dan abbas allah ya kara mishi da yake abubuwa guda uku kowannen su yana da kariri haka allah ya kawo shi idan ka ɗauki ɗaya ka raba shi da ƙarinansa to allah maɗaukakin sarki ba zai karba ba abu na farko idan ka tsayi da sallah baka ba da zakka ba allah ba zai karba ba ko ka ba da zakka baka tsayi da sallah ba allah ba zai karba ba saboda allah madaukakin sarki cewa wa aqimu salata wa atu zakata warka'u وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين الله يأتي وأقيموا الصلاة كتايد صلى وآتوا الزكاة كبار زكاة كذا هذا سؤالكيكو واركعوا مع الراكعين كي ركوئي تارد ما سركوئي نبي yace idan ka bauta wa Allah ba tare da ka kyautata wa iyaye ba to ba a bukata kamar yadda in ka kyautata wa iyaye ma ba bauta wa Allah kai ba wannan ma ba a bukata sai ka hada su nawa sai ka hada su duka saboda nan ma in kana bibiyar Qur'ani mai girma za ka ga duk inda Allah ya kawo su yakan dan fara su a jikin juna ne Allah madaukakin sarki yace da al'umma ta gabace mu wa idh akadana mithaqa bani isra'ila وإن أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله نعم لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا Allah madaukakin sarki a suratul nisa yace wa abudullahi wala tushriku bihi shay'a wa abudullahi wala tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana suratul an'am قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا نعم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا سورة الإسرائيل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا a suratul baqara Allah madaukakin sarki ce, lokacin da muka riƙe alƙawarin banu Isra'ila su da suke kafin ku Abin da muka ce da su shine la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana kar ku rinka bautawa kowa sai Allah madawajin sarki kuma iyaye biyu a kyautata musu mu Allah yana magana da mu a suratul nisa'i yace wa abudullaha ku bautawa Allah wala tushriku bihi shay'a kar ku mai shirka da komai wa bil walidayni ihsana iyaye biyu a kyautata musu a suratul an'am Allah yace qul ka fada musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum ku zo in karanta muku abinda ubangijin ku ya haramta akan ku abu na farko Allah tushriku bihi shay'a kar ku hada shi da kowa a wajen bauta wa bil walidaini ihsana kuma iyaye biyu a kyautata musu a suratul isra'i Allah yace wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu ubangijin ka ya riga yayi wani hukunci ya maka wa dokar dikiri cewa ba wanda za a bauta wa illa iyyahu sai shi kadai wa bil walidaini ihsana kuma iyaye biyu dole sai an kyautata musu kaga kowanne karinin ɗayan ne abdullahi dan abba zai ke cewa idan kai ɗaya ba kai ɗaya ba za a karawa ba dan ka bauta wa Allah kai ta sallah haka zama sallau idan ba su kyauta wa mahaifanka ba Allah ba zai karba ba kai ta zikiri haka zama zakiru Allah maɗaukin sarki ba zai karba ba sai ka yi ne sai ka kyauta wa iyaye abu na uku yace idan kai wa Allah da'a ba kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da'a ba to Allah maɗaukin sarki ba zai karba ba domin shi ma wannan karinin ɗayan ne Allah ya ce ya ayyuhal na amanu adi'u Allah wa adi'u rasula ku yi wa Allah da'a kuma ku yi manzo sallallahu alaihi wa sallama da'a sai ya ce wa ulil amri minkum kaga su bai saka su a cikin wannan ba ina fata an gane wannan shi yasa idan mutum yana tare da iyaye sai aka samu matsala ya zama su addinin su daban shi addinin sa daban ko shi yana son gaskiya su ba sa son gaskiya idan za su bashi shawarwari to shawarar da za su bashi wadda su karo da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake kai ne shi kuma shawararsa wacce annabi ya zo da ita ce to idan aka samu haka Allah madaukakin sarki ya umurce shi da wato ya kaura cewa wayannan wayannan iyaye din ba lalle ya bi su ba Allah ya ce wa in jahadaka ala an tushrika bihi جاهداك على ala an tushrika ليس لك به علم فلا تبعهما نعم وصاحبهما في الدنيا الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي نعم ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا إذن قريب الله مدى وكين سنكي كيوا وإن جاهداك idan suka yi jayayya da kai suka tirsa saka ala an tushrika bi cewa sai yi shirka da ni ma laisa laka bihi ilmun abinda baka da ilimi akan wannan abin suka dora ka kan yin sa Allah yake fala tudihuma karka musu da'a a nan gurin karka bi su karka kyautata musu an gane ko karka musu amma ya zaka yi sai yake ma fi dunya ma'rufa Allah yake karka musu da'a kaga nan ba makauniyar biyayya zaka yi musu ba sai ka saba da su wa kuma fi duniya ma'rufa amma ka abokance su a cikin duniya da kyautatawa yadda shari'a ta sani Allah madaukakin sarki yace wata bi sabila man ba ilayya ka bibiye ta farkin wanda ya dawo zuwa gare ni inji Allah madaukakin sarki Allah yace ce ilayya marji'ukum zuwa gare ni ne ku take gaba daya fa unabbi'ukum sai in ba ku labari ma kuntum ta'maluna da abin da kuka zama kuna aikatawa yanzu a cikin wannan ayar zaka fahimci karatun Allah madaukakin sarki ya faɗi abinda. ake yi wa wato iyaye Allah madaukakin sarki yace idan suka bi ka kan suka ja kan abin da ya saba wa Allah madaukakin sarki ba za ka musu da'a ba an gane ko ba makaho za ka zama ba ba za ka ce ai su suka haife ni ba saba wa iyaye akwai matsala a a Allah yake fala tu bi ma sai aka yi amfani da lafazin asba'a an gane amma sai Allah madaukakin sarki yace kuma duk da haka ka rika kyautata musu haƙƙin da suke da shi shine ne shine kyautatawa sai Allah madaukakin sarki yace wata bi sabila man ba ilayya wanda ya dawo zuwa gare ni a anguwar ku yake a garin ku yake a karamar hukumar ku yake a kasar ku yake a jihar ku yake wannan sai ka bi shi an gane wannan duk wanda lamarin ya mai da shi zuwa ga Allah madaukakin sarki to shi sai Allah madaukakin sarki yake wata bi ka bi shi da wani da wani abu aka amfani a ciki da al-ittiba'u sai aka ce wata bi wannan ita ce abin da ake bin malamai da shi idan ka a buɗe Ƴan idan aka ɗora ka akan daidai sai ka bi idan aka dora ka akan abin da ba daidai ba fa to ba za ka bi wannan shine al-ittiba'u amma a tsa'a kuma shine duk inda aka dora sai ka dora duk inda aka shiga sai ka shiga Allah ya sa mun gane karatu saboda haka abubuwa ne guda hudu janibin Allah madaukakin sarki abinda ake mishi ana ce mishi al-ibadatu janibin manzo sallallahu alaihi wasallam akan cewa abin at-ta'atu janibin majibantan lamurra malamai da shugabanni ana musu ne al'ittiba'atu ina fata an gane janibin kuma iyaye ana musu ne al'isanu don haka in ka ce na bauta wa iyaye na ko ina bauta wa mahaifiyata shirka ne kuskure ne an gane wannan ko ina bauta wa annabi kuskure ne ko ina bauta wa malamai na kuskure ne ina yi wa malamai na da'a kuskure ne an gane wannan amma ina musu biyayya al-ittiba'u ake yi Allah ya sa mun gane karatu shi yasa wannan musuluncin na sha ba ku misali ku gane shi a wannan ku ɗauka wato wani gida ne muke so mu je wata tasha ce babba ita ce aljanna motar da take ɗaukar mutane ta kai su wannan aljannar mota ɗaya ce tallin tal ita ce islam musuluncin nan shi kaɗai ne motar da za ka hau ka je ina ka je wannan wato aljanna din sannan ƙwararren direban wannan motar kuma ɗaya ne tallin shi ne manzo sallallahu alaihi wa sallama shi kaɗai ne wanda ya iya motar ya ƙware idan ya hau motar yana tuki to baka da matsala ka kwanta ka yi bacci ma'ana duk abin da aka ce maka daga annabi ne to riƙe annabi ya ce a yi riƙe annabi yake yi riƙe annabi sallallahu alaihi wasallam an yi gaban sai bai hana ba riƙe annabi ya hana bari annabi ya bayar da labari ka yadda in kai haka wannan shine ka yadda da shine kwararren direba a cikin motar amma duk lokacin da zai iya cewa gashi ka ji a'a to kana ɗauka kamar shi ma bai iya motar ne kun gane karatu shi kuma duk direban da zaka shi rike da steering motar to dan koyo ne zai rika sauka shalda wani lokaci ya dawo daidai wani lokaci ya saki titi wani lokaci ya dawo titi an gane wannan idan mutum aka kawo mota yanzu aka ce mota za ta tsere mu zuwa abuja shugaban kasa yana son ganin mu to amma sai ya zama direban da zai tuka motar dan koyo ne dala za ka hau mu kaddara ka samu kanka a cikin motar sai da ana cikin tafiya za ka ce ma direban dan koyo ne me zai faru eh za ka ce a tsaya ka sauka ko to idan aka ki tsayawa fa za ka iya bacci a motar ba za ka iya yin ba dole ka buɗe don ga ta ina direba yake yi to amma idan ƙwararren direba ne fa za ka yi baccin ka sai an kawo ya ce maka an yi so nan ne Abuja nan ne Bila ko ba ka bari? to in annabi yake tukin motar baka da matsala kai kwanciyar ka wallahi ba inda za a tsaya sai aljanna amma matukar ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane direban motar to ka bude idonka inda ka ji an sauka shalda ka ce da ka da yawa, a wada kudi na yin sauka in ma ba za a bani kudin ba na yaje a tsaya ni na sauka in ya tsaya maka dira Allah madaukakin sarki ya sa mu dace Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhal ladina amanu adiullaha wa adiur rasula ya ku wayanda suka yi imani ku yi wa Allah da'a ku yi manzo sallallahu alaihi wasallam da'a sai ya ce wala tubdilu a amalakum kar ku bata ayyukanku malamai suka ce rashin ibadar Allah kenan yana gayyato bata aiki sannan rashin yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a yana ne yana bata aiki kun gane wannan ba za ka taba cewa Allah kana da imani ba kai kana yin ibada matukar ka saba wa manzo sallallahu alaihi wasallam ina muka samu wannan alaran ma Allah madaukakin sarki yake cewa fala wa rabbika fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum na'am ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت نعم ويسلموا تسليما الله مدوكين سركي yake cewa fala wa ba sai na rantsi da ubangijinka ba ko kuma fala ka dauke su zaman kansu suke yi wa ina rantsewa da ubangijinka wanne ne ba wanne ne ba duk labarin da aka ce ba ma sai na rantse maka ba ai labari ne mai ƙarfi ko ko aka rantse ai labari ne mai ƙarfi balantana Allah ne ma yake magana yace la yu'minu na basu da imani ai maganar imani alaƙa kace da Allah ko iya gadarar kake nan ko sai yace to baka da imanin hatta yuhakimu ka har sai sun yadda da hukuncinka sun nemi hukuncinka fi ma shajara bainahum cikin duk abin da zai gudana tsakaninsu su thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita sannan a zuciyarsu su ji ba wani damuwa ba wani kunci a zuciyarsu kan wannan daɗi suke ji wa yusallimu taslima sannan su miƙa wuya miƙa wuya amincewa inda Allah madaukakin sarki shi yasa malamai suka ce da wannan ayar ba za ka taɓa imani da Allah ya karbi imanin ka sai ka yi alaka uku da manzon Allah wanda ayar nan ta gwamo abu na farko cikin lamurran ka gaba ɗaya shi kake hukuntarwa ya baka hukuncin da za a yi shine za a yi manzan Allah shine mai hukunci a kasuwancinka shine mai hukunci a auratayyarka shine mai hukunci a ibadarka shine mai hukunci a neman iliminka shine mai hukunci a wajen aikinka shine mai hukunci a zamantakewarka shine mai hukunci a dukkan wata alakarka sai ka hukuntar da shi ina fata an gane wannan shine hatta muka. fi ma shajara nahu. bayan kayi wannan yace thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita sannan a zuciyarsu ji ba komai su ji daɗi a zuciyarsu ba za ka zama mai imani ba ko da ka ji hukuncin annabin ka neme shi sai idan ka ji daɗi da hukuncin ka yarda da shi shine mafita daga lokacin da ka ji wannan hukuncin za dai ka bi ne kawai amma dai ba haka ya kamata a yi ba to baka da imani in jiwa ya ji Allah madaukakin sarki abu na uku Allah maɗaukacin sarki yake cewa wa yusallimu taslima sannan ka miƙa wuya miƙa wuya idan da zaka ji a ba matsala din na nemi hukunci kuma na ji ba matsala amma na ki ba da kai to dan ma akwai matsala har yanzu sai ka hada wayannan abubuwan guda uku sai ka ba da kai ana cewa annabi ya ce kai to magana ta kare ba ta da zabi kun gane Allah ka shiryar da mu me yasa ba a kawo wato watan ɗaya ba wasabdu an sabilillahi kangewa daga hanyar Allah malamai suka ce akwai abubuwa guda biyu da ake so a karantar da mu abu na farko shine abinda ne magana a baya yi wa Allah da'a shine yi wa yi wa Allah bauta shine yi wa Allah da'a yi wa Allah da'a shine yi wa manzon Allah sallallahu alaihi sallama me eh bauta a da'a wayannan shi yasa aka tidda su su biyo aka ce adiullaha wa adiur rasul sai ba a kawo wasa du'an sabilillahi ba wanda aka faɗa a ayar da ta gabata ai aka ce innal ladina kafaru wa saddu an wa shaqqur rasula ko ba haka ba ai aka su sune adiullaha wa adiur rasula kaga da sai a kawo ku sadar da sadarwa kuma cikin hanyar Allah madaukakin sarki tunda wancan sun kange to sai ba ambace ta ba wannan shi ne abu na farko abu na biyu malamai suka ce saboda duk mutumin da ya kafirce ya kuma saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yayi saddu an Allah ya sa mun gane to daga lokacin da ka wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da'a nan ma aikin ka ya rushe Allah madaukin sarki ka sa mu dace sai Allah ya ce wala tubdilu a amalakum kar ku bata ayyukanku ma'ana in kun wa manzan Allah da'a kun bata ayyukanku kun gane wannan wayancan an kawo aikin da duk mutane wayancan suke yi aka nuna za su bata aiki to kai ma nan da kake jin kanka duk lokacin da ka saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan zai gayyato a bata aikin ka to Allah yake kar ku bata ayyukan ku da kanku sai Allah ya ce ni Allah rama إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا نعم ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم الله مدعوكين سركيتي إن الذين كفروا وإن سك كافرتي وصدوا عن سبيل الله kuma suka rika kangewa cikin hanyar Allah madaukakin sarki suna hana hanyar Allah ta ci gaba suna kawo mata tarnaki suna ɗaukar mata obatakin waɗanda suke yin wannan Allah madaukakin sarki ya ce wa matu wa hum kuffaru kuma har suka mutu suna kafirai Allah ya ce falan ya gafira Allahu lahum Allah madaukakin sarki to ba zai gafarta musu kun gane wannan wannan fa'ul din malamai sukan ambace da fa'us tabadiyya ita din sababi ce abin da ya sababa musu ya zama Allah ba zai gafarta musu ba saboda sun mutu suna yin aikin a cikin wannan ayar sai aka fahimci cewa ashe duk kafircin kafiri idan ya tuba bai mutu da shi ba to Allah madaukakin sarki zai gafarta masa an gane wannan Allah zai gafarta masa duk sa idan ya tuba Allah zai gafarta masa duk wanda ya saddu an sabilillahi idan ya tuba Allah zai gafarta masa idan ya yi shirka ya tuba Allah zai gafarta masa domin shirka kafirki ne ko ba kafirki ba ne eh Allah madaukin sarki ya gaya mana a wata aya cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله Allah maɗaukakin sarki yake cewa inna Allah lallai Allah laya ya ga firu an yi shiraka bihi ba gafara da shirka da shi waya gafiru ma duna zalika liman ya sha'u amma yana gafara da koma bayan shirka ga wanda ya ga dama an gane? da shirka da kafirci idan mutum ya mutu yana yin su Allah ba zai gafarta masa ba idan ka ɗauki wannan aya ka haɗa da waccan ayar za su baka wannan saƙon da wanda yake shirka da Allah da wanda ya kafirci kuma ba shirka ba amma ya mutu cikin wannan aikin to Allah madawacin sarki ba zai gafarta masa ba mun gane ko sababin barin su har su mutu suna yin wannan aikin ya sababa me Allah ba zai gafarta musu kun gane karatu sannan ku kalli abin da Allah ya kawo a wato harafin da ya amfani da shi yace ya gafira Allah hu, sai amfani da lan wannan lan din din din din har abada har illa ma sha Allah Allah madaukakin sarki ba zai taba gafarta musu ba babu yadda za duk da kaga an yi amfani da wannan lan din to tana nuna ba wata inna ta zagayo ba ta zagayo ba su haɗu ba da za a yi a cimma wannan abin in aka ce lan a ƙa'idar larabci mun gane wannan sai Allah madaukakin sarki a waccan ayar yace inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah baya gafara da shirka da shi amma wani harfi ya amfani da shi la akwai wani abu da za a yi Allah ya gafarta menene abin da za a yi Allah ya gafarta shine tuba kafin mutuwa ina fata kun gane karatu tuba kafin mutuwa shi yasa ashe wannan ayar tana da alaka da wannan ayar idan ka mutu kana yi to Allah ba zai gafarta maka babu yadda zai Allah ya gafarta matukar mutum ya mutu yana yi to amma wayanda ba za a yafe wa ba in sun mutu suna yi su ne kafirai da kuma masu ne masu shirka amma wayanda ba masu shirka ba ba kafirai ba su suna nan a da'irar musulunci tana iya sun yi saddu an sabi lillahi amma dai su musulmai ne suna cikin musulunci suka yi irin wannan an gane wannan kuma sun mutu suna yin wannan to akwai hadari amma karka kuskure ka ce Allah ba zai gafarta musu ba yana cikin mashi'ar Allah madaukakin sarki idan Allah ya ga dama zai karbi tuban su ya gafarta musu idan ya ga dama kuma zai ne zai azabtar da su yana cikin ganin damar Allah madaukakin sarki mun gane idan mutum ya saba wa Allah nau'ukan saɓo gaba ɗaya, ko kuwa mutum ya cuci wasu mutane duka wannan baya cire shi a cikin wa'anda Allah in ya ga dama ya gafarta musu ko da ya mutu yana yin wannan saboda yana cikin maduna zalika da Allah ya ce wa yaskuru maduna zalika liman ya yasha ina fata an gane wannan sai dai malamai suka ce idan mutum ya cuci wani ya je wa Allah maɗaukakin sarki da wannan haƙƙin to ya za a yi yanzu Allah madawakin sarki ya gafarta mishi idan ka ce Allah zai gafarta mishi kai tsaye to kamar ka ce Allah zai yafi haƙƙin wani kenan wanda shi haka kamar jingina wa Allah zalunci ne idan kuma ka ce Allah ba zai gafarta mishi ba kamar ka warware waccan ayar ne tunda ka ce Allah zai gafarta wa me Allah zai gafarta wa ko ewa eh, koma bayan wannan kaga shi kuma wannan yana cikin koma bayan wannan to ya lamarin yake malamai suka ce Allah zai yafe mishi idan wasu abubuwa sun faru wani abubuwa ne suka faru Abin da zai sa Allah madaukakin sarki ya yafe mishi shine wala Allah wannan haƙƙi din yayi kokarin ciratuwa akan abin abin ya gagare shi wala Allah ya nemi ya tuba a lokacin da zai tuba wanda ya cuta din bai san ta inda zai hadu da shi ba yana raye ko yana mace amma ya rasa ta hanyar da zai bi kuma bai san magadansa ba hanya ta ɗaya kenan hanya ta biyu wani abu ne da zai mayar an ce sai ya mayar kuma bai san hanyar da zai bi a duniya ya mayar da shi ba hanya ta uku wato hanya ta uku ita ce yayi yayi mutumin ya yafe mishi yayi yayi ya ce ko kabarin sa yana ci da wuta balbal ba zai yafe mishi ba hanya ta hudu wacce ita kuma malamai na da sabani akan ta ba dukkan malamai suka sallama ba ita ce ya zama yana jin tsoron bayyana tubansa a azabtar da shi wanda wannan na iya gayyato zuwa ga rashin tuban to wasu malamai suka ce wannan ma hanya ce da za ta sa Allah ya je mishi masalan shi barawo ne sai ya je ya jagoranta aka sace shagon wani bayan an karya mishi wato tattalin arzikinsa yanzu sai ya zama ruwa yake turawa a gari bayan tsawon lokaci wannan barawo sai ya ga yanzu kuma yana so ya tuba sai ya je ya samu wannan mutumin ya ce to lokacin da aka sace wannan shagon naka ni ne wallahi na jagoranci yan uwana muka fasa shagon muka sace shi dan Allah na zo ne ka yafe min zai yafe da wahala ya yafe to ta iya lokacin ya ce dama kai ne ya ce to ina zuwa kaga shi kenan sai ya je <laughs> to wannan kaga yana iya sa sai ya zama bai yafe ba sai ya zama shi ya sa ya tada tuban nashi makila to wasu malamai suka ce wannan yana daga cikin dalilin da zai sa Allah ba da sarki ya sabab ya waya to ya yafe mishi idan za a yafe ya za a yi Allah ba kama karya yake yi ba Allah ya ce wa ma kana Allahu bi zallamin lil abid Allah bai zo mai zaluntar bayi ba ba wa ma rabbuka bi zallamin lil abid ka bai kasance mai zaluntar bayi ba to ba wai Allah zai maka karfa karfa bane ya ce tunda ka ce ya ce ka yafe mishi ka ki yafe ko ya nene ka ya rasa ko za ka kai shi wajen ma'aikata dan haka ya yafe mishi ba haka Allah zai yi ba Allah yana da adalci ya zai yi malamai suka ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana yadda Allah zai yi hisabi a ranar alkiyama ya Allah zai yi hisabi ran alkiyama yadda Allah zai yi hisabi a ranar alkiyama shine karbar ladar wanda ya zalunci a mai da ita zuwa ga wanda aka zalunta ko ciro zunubin wanda aka zalunta a mai da shi zuwa ga wanda ya zalunce shi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yace ko kun san wane ne muflisu a cikin al'ummata wa ake cewa fallasashe mai nan asiri suka ce mun san shi ya manzan Allah manzan Allah sallallahu alaihi yace waye ne suka ce wanda a wajensa babu kuɗi kuma bai da sana'a bai da abin sayarwa bai da haja wannan shine fallasashe domin duk abin da zai yi dole sai yayi karaman murya wa wani tunda shi bai da kuɗi kuma bai da abin da zai sayar annabi sallallahu alaihi wasallam yace na'am to amma ba shine fallasashen al'umma ta ba fallasashen al'umma ta shine zai zo ranar alkiyama haƙiƙa ya ci dukiyar wane ya yi wa wani ƙazafi ya mari wane sai a wayi gari gashi da tarin lada ya zo a filin alkiyama amma ya zalunci mutane sai mutane sai layi a bayansa annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa yu'khadhu haza min hasanatihi wa haza min hasanatihi sai a diba daga wannan sai a ba wancan ladarsa a diba a wancan sai a ba ladarsa idan abin da yawa sai ladar ta kare layin bai kare ba sai a ciro zulubin wancan sai a kara mishi sai a ciro zunubin wancan sai a ƙara mishi ya tashi a filin alƙiyama mai arziki amma da ƙarshe ya zama talaka da bai da komai sai a tura shi wuta wannan shine fallasashen al'umma ta Allah ka tsare mu yanzu an hadisin nan annabi ya nuna mana yadda za a yi hisabi kenan ashe da lada za a yi ba kuɗi ke akwai ba a ranar alkiyama ba naira ba dala ba saifa ba euro ba riyal ina fata an gane wannan menene za a yi amfani da shi shine lada ita ce za a yi ciniki da ita a ranar alkiyama to sai ya zama in yayi nagartaccen tuban da Allah ya karba malamai suka ce sai Allah ya aje wata lada a bonus an gane wannan wacce ita ce ranar alkiyama za a biya waɗanda ya zalunta ba tare da an taba masa ayyukansa ba Allah ya fi mishi ko bai ya fi mishi ba wa ya gafiru ma duna zalika liman yasha yana gafara ga duk wanda ya ga dama a da aka sun wannan idan ya ga dama alaran ma hukuncin barawo Allah madaukakin sarki ya gaya mana hukuncin dan fashi da makami fara da shi inna ma jazaa'ul ladina yuharribuna Allah wa rasulahu wa yas'aluna fil ardi fasada الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ميداتي أمسو آه. أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض نعم ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم الله إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم الله مدعوك سركت إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا wato abin sani kawai sakamakon wanda yake yakar Allah da manzansa kuma yake wato ya ɗaɓarna a ban ƙasa. malamai suka ce wanda ake nufi a nan shi ne almuhari shi ne ɗan fashi da makami mai tare hanya ɗan kwanta kwanta ko ɗan tashi tashi ko ƴan gungume an gane wannan sakamakon irin wannan Allah maɗaukin sarki ya ce an yi kattalu ne a kashe au sallabu, ko a gici aw tuqadda aydihim wa arjuluhum min khilafin ko a yanke hannunsu da kafa ta sabani aw yunfaw min al-ardi ko ko a kore su daga kasar yanzu idan kai ne alƙali sai aka kawo maka dan fashi da makami za ka yi shari'ar musulunci to ya za ka yi eh sai ka jawo wannan ayar sai ka ce mishi ya zaba ko kai za ka zaba ka mishi a inda gidan yake saka ke ba zaɓa za a yi ba a ce wannan ko a kashe kai yanzu tun da aya ta ce ko ayi kaza ko ayi kaza mun zaɓa kai za mu maka kaza a'a idan an yi haka zai zama zalunci za a zalunci wani aiki idan wani ya je rikakken dan fashi ne na gaske ga wata ce wani dan matashi matashin dan fashi ne aka zaɓi wancan a gice shi shi ma wancan aka zaɓi a tsire shi dala ba zalunci wani ba to amma ya abin yake malamai suka ce aljaza'u min jinsil amal sakamako ta fuskar aiki yanda kowa yayi haka za a yi mishi kowa akwai irin yadda za a yi mishi nashi shi dan fashi da makami wanda aka ce an yi kattalu za a samu sun yi fashi da makami am robas ne sun yi rabarin kuma sun yi kisa sai zama ga rabarin ga modarin a ciki sai a yi ne sai a kashi an gane harbe waye da bindiga a harbe yankawa ya da wuga a yanke sokawa ya a ciki a soka mishi an gane wannan akwai dan fashi da makami shi kuma wanda ya yi kisa kuma kisa na wulaƙanci mun gane da ya yi kisan sai ya gunduwa gunduwa da mutum ko kuwa ya samu wata mace da ciki sai ya farɗa cikin ya ce sai ya ga yadda ɗaya yake kwantawa a ciki irin wannan duka ana samun yan fashi da suke irin wayannan abubuwa to irin wannan kisa da suka yi na wulaƙanci to sai islam ta ce a mishi mai shi ma kisa na wulaƙanci sai a tsire shi kisan wulaƙanci ne ko ba kisan wulaƙanci ba kisan wulaƙanci na uku sai Allah madaukin sarki ya ce autu qatta aydihim wa arjulahum min khilafin ko kuma a yanke hannu da kafa ta sabani shi a yanke hannunsa in an yanke hannun dama sai a yanke kafar hagu ko a yanke hannun hagu a yanke kafar dama hannu da kafa ta sabani me yasa za a bar haka dan fashi ne gashi an kamo shi dan fashi da makami amma bai yi kisa ba bai kashe kowa ba amma kuma bai bar kowa ya zauna lafiya ba zai iya yin fashi da makami ya sa a maka bulalu masu faffasa fata ko ya sa a rubuta maka nomani a baya ko ya zana maka shatin agogo a hannu da reza ko da wuka ko wani abu ne kama da haka mun gane wannan kun ga wayannan su ma wani abu suke yi na cin zarafin halittar ka da na ka to irin wayannan su su ne aka ce a yanke hannu da kafa su ta sabani ban sani ko kuna ganewa sai ya ce auyun faumin ardi ko kuma a kore su daga kasar su bar ƙasa to wai za a yi wannan shi kuma ɗan fashi ne an kamo shi gashi am robert ne amma shi bai kashe kowa ba bai faffasa jikin kowa ba bai yi komai ba kawai sai aka yi nasarar kamo shi da ɗan fashi ne to wannan ku kore shi a ban ƙasa sai zama an kore shi daga wannan ƙasar to idan aka kore shi daga ƙasar zai iya zama can ƙasar da kuka tura shi kun tura musu bala'i ko ba ku tura musu bala'i ba ka ga ku ba su amintu da ku ba kenan kun cutar da ku inda idan kuka yanke kwama ɗan fagi zai ku tura musu sannan wannan zai sa su rinka yin ƙarfi tun da tura shi ake wata ƙasa idan suka yi sansani wata rana sai su atakin wannan ƙasar haka ne ko ba haka bane to irin wannan su ne ake ɗaure su life in prison ba sai ko kun gane shine auyun faumin al'arbi ko a kore su daga ƙasar shine ma'ana a ɗaure su life in prison wannan shine menene alarma Allah madaukin sarki yace wannan shine sakamakon su an gane wannan kizun fil hayati duniya kaskanci ne da Allah madaukakin sarki ya saka musu a rayuwar duniya sannan suna da azaba mai radari a ranar alkiyama Allah madaukakin sarki ka tsare mu bayan Allah madaukakin sarki ya faɗi hukuncin da ake wa dan fashi da makami dan fashi da ya zalunci mutane haƙƙin mutane ya ci ko ba mu haƙƙin mutane ba kaga haƙƙin mutane ne sai Allah ya ce illal ladina tabu min qabli an taqdiru alaihim sai dai waɗanda suka tuba kafin ku samu dama ku samu iko ku kamo su yanzu ya zama alaji manya manya mutane a gari kuna ganin shi shine aka bawa wata sarauta ta can anguwar shine sarkin wuri kaza eh ko to amma kuma ku san dan bashi bari yanzu kuma kawai sai ya tuba to shi wanda hukuncin bai hukunta ba in jiwa in ji Allah madaukakin sarki <laughs> Allah madaukakin sarki ya ce fa'alamu ku sani irin wayannan annallaha ghafurur rahim lalle Allah madaukakin sarki mai gafara ne ko mai jin zai gafarta musu zai jikansu su. da Allah madaukin sarki ya kawo hukuncin barawo fa والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا جزاء بما كسبا نكالا من الله نعم والله عزيز حكيم كذا فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه نعم إن الله غفور رحيم وكان لأينا الله يتي وسارق براو نمجي وسارقته ده براو نيامتي faɗaɗawo a idiyahuma idan an samu nasara an kamo su abinda suka sata ya kai ribu'ud dinar kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana to Allah madaukakin sarki yace faqadahu aydihuma ko yanke hannunsu jaza'an bima kasaba wannan sakamako ne na abin da suka aikata nakalan min Allah Allah yace wani hukunci ne daga Allah madaukakin sarki ku kalli wani hukunci ba da hannu ake yi ba sai Allah yace a yanke sannan dama barawo me yake yi ba cutar mutane yake yi ba ta yaya yake cutar mutane ba ta yan amince mar ba idan ba amince ba ba yana sata ai baya sata ko to sai aka yanke da aka yanke mar hannu kaga an cire abin da yake sata da shi ɗaya ke da sannan abu na biyu wanda ya ganshi gobe da dungu zai yadda ya bar kuɗin sa kaga sai ya kulle abin da dinsa Allah ya ce na kala min Allah wani irin hukunci ne daga Allah madaukakin sarki wallahu azizun hakim Allah mabuwayi ne kuma mai hikima ne subhanahu wata'ala sai ya ce illa man taba min ba'di zulmihi sai dai wanda ya tu man taba min ba'di zulmihi sai Allah ya ce wanda duk ya tuba bayan zaluncin nan da yayi ta sata dukiyar mutane ba a kama shi ba ya tuba wa aslaha ya gyara Allah madaukakin sarki ya ce fa inna Allah ya tubu alaihi Allah madaukakin sarki zai karbi tuban wannan din menene gaba inna Allah ghafurur rahim yace lalle Allah madaukakin sarki ne gafara ne kuma bai jin kai kawo wata ayat da take bayan wannan alam ta alama anna Allah lahu mulku samawati wal ardi الله له ملك السماوات والأرض نعم يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء أه. والله على كل شيء قدير الله من قولي ka yi ka je ka yi can tsaye gumi ka kana surutu kana jimami kana cewa to barawon ya saci kayan mutanen barawon za a yafe ba Allah zai yafe mishi sai Allah ya ce alam ta alama anna Allah lahu mulku samawati wal ardi kai wani iri ne kai baka da masaniyar cewa Allah shi yake da mulkin samai da ƙasa gaba daya mulkin sama da ƙasan gaba daya baka san nashi bane sannan yau azibu man yasha'u yana azabtar da wanda ya ga dama wa ya gafiru man yasha'u sannan ya gafarta wa wanda ya ga dama Allah ka gafarta bana wallahu ala kulli shay'in qadir lalle Allah madaukakin sarki akan komai mai iko ne wannan yana nuna cewa kenan abinda Allah madaukakin sarki ba zai yafe ba shi ne shirka ina fata an gane wannan da kafirci su ma shirka da kafirci yaushe ne ba za a yafe su ba Allah madaukakin sarki yace eh tumma tubo haka ne wa kuffaru sannan suka mutu suna kafirai sai idan an mutu ana kafirai din duk mushriki ya tuba ya ci burin Allah zai yafe mishi duk boka ya tuba ya ci burin Allah zai yafe mishi duk dan tsubu ya tuba ya ci burin Allah zai yafe mishi duk wani mushriki kowane kalar mushriki idan ya tuba ya ci burin Allah madaukakin sarki zai yafe mishi amma inda gizon yake saka idan kai yadda ka je wa Allah madaukakin sarki kana kafiri Allah madaukakin sarki ce irin wayannan falan ya gafira Allah lahum Allah madaukakin sarki ba zai taba gafarta musu ba Allah ka gafarta mana na'am ina ji lokaci yayi yayi sai mu takaita a nan gudan abinda muka faɗi daidai Allah ba mu lada ba mu ikon aiki da shi kuskure Allah ka gafarta mana kuma ka shafe cikin zukatan mu muna tawassuli da wannan Allah madaukakin sarki ka yafe mana zunuban mu Allah ka yayi mana damuwoyin da muke ciki Allah muna tawassuli da wannan aiki muna tawassuli da sunayen ka kyawawa da sifofin ka madaukaka iyayen mu Allah ka ji kansu Allah ka hatta kaburburan su Allah ka arzuta su da farin ciki a duniyar su da lahirar su ya Allah ka shiryar mana da zuriyar mu Allah ka kawo mana albarka a duniyar mu da lahirar mu سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته